Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya kuma makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba 28 ga watan Afrilun shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga baban da kanan labarai. A jiya talata mutane akalla biyu sun mutu a kasar Chadi ta yankin Tsakiya Afirka. A yayin wata zanga-zanga ta bukatar gwamnatin wucin gadi ta sojoji ta mika mulki ga farar hula. Wasu da ake zargin masu ikirarin jihadi ne sun kashe wasu 'yan jarida kasar Sifaniya biyu da wani ɗan kasar Island a gabashin kasar Burkina Faso a ranar Litinin. Yarima mai jiran gado na Saudi Arabia ya faɗa a cikin wani jawabi da ya ta talabijin jiya talata cewa Masarautar na tattauna kan sayar da kashi ɗaya cikin ɗari a kamfanin mai na Saudi Aramco ga wani babban kamfani na makamashi na duniya. kanan labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa majalisun dokokin Najeriya sun tafka zazzabar muhawara akan batun rashin tsaro a kasar. ya eh, kudirin nan shine za mu kira wa'annan hafsoshi za mu zauna da su amma zaman da za mu yi namu ne kurin da su saboda mu gaya wa juna gaskiya su gaya mana gaskiya menene ake ciki to muna so mu fara bincika mu ga diddigin me ke faruwa ne lamarin tsaro a arewacin najeriya kuma na daukar sabon salo inda jama'a ke nuna bukatar su na ɗaukar hukunci da hannunsu. Dole sai an yi investigation an tabbatar da cewa bandit ne ko ba bandit ba. Haka nan yi a abin yi a an green mob sai dai a ba su su ka kashe. Kaga ba wani ɗan sandan da zai zo ya ɗauko sosai laifin da ya yi ba mutane su kashe. Bayan haka Murtala Faruk Sanyin na na tafi da shirin sa da baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya, mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya talata mutane akalla biyu sun mutu a kasar Chadi ta yankin tsakiyar Afirka a yayin wata zanga-zanga ta bukatar gwamnatin wucin gadi ta sojoji ta mika mulki ga farar hula. Majalisar sojin kasar ta kasance ne karkashin jagorancin marigayi shugaba Idris Deby wanda aka kashe a ranar 19 ga watan nan na Afrilu yayin da yake ran gadin sojoji da ke fafatawa da dakarun 'yan tawaye a arewa da Injimai da babban birnin kasar. kafafen yaɗa labaran kasar sun ce an bindige wani mutum har lahira a birnin mandu na kudancin kasar sannan an kuma kashe wani a birnin injimaina zaman ɗarɗar ya daɗa tsanani a wannan matalauciyar ƙasa mai cike da hamada bayan rasuwar ba zato ba tsammani ta shugaba debi wanda ya shafa shekaru talatin yana shugabancin ƙasar. Wasu da ake zargin masu ikirarin jihadi ne sun kashe wasu 'yan jarida kasar Sifaniya biyu da wani ɗan kasar Ireland a gabashin kasar Burkina Faso a ranar Litinin. 'Yan jarida suna tare da ayarin da suke yin sintiri na yaƙi da masu farauta ba bisa ƙa'ida ba a gandun Arli National Park lokacin da 'yan bindiga suka kai wa masu sintirin hari a cewar majiyar jami'an tsaro a ƙasar da ke yammacin nahiyar Afirka. 'Yan jarida suna ɗaukar fim ɗin labarin yadda hukumomin Burkina Faso ke magance matsalar yin farautar dabbobin gandun dajin. Kwamitin Sifaniya ta bayyana sunayen 'yan jaridar David Bryan da kuma Roberto Farrell. Mun tabbatar da wannan mummunan labarin Prime Minister Sifaniya Pedro Sanchez ya wallafa a shafinsa na Twitter yayin da yake aika sakon ta'aziyya ga iyalai da abokanan waɗanda aka kashe. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yarima mai jiran gado na Saudi Arabia ya faɗa a cikin wani jawabi da ya ta talabijin jiya talata cewa masarautar na tattauna kan sayar da kashi ɗaya cikin ɗari na kamfanin mai na Saudi Aramco ga wani babban kamfani na makamashi na duniya. Yarima mai jiran gadon Muhammad bin Salman ya ce Aramco babban kamfanin man fetur na duniya wanda aka sanya a cikin kasuwar hada-hadar hannayen jari ta Saudi Boz a ƙarshen 2019 zai iya ci gaba da sayar da ƙarin hannayen jari ciki har da na masu saka jari na ƙasa da ƙasa a cikin shekara mai zuwa ko biyu nan gaba. Karima Salman ya faɗa cewa suna tattauna kan sayar da kashi ɗaya cikin ɗari na kamfanin ga wani babban kamfanin makamashi na duniya a wata yarjejeniya mai muhimmanci da za ta ƙara bunƙasa sayar da man na Aramco ga manyan ƙasashe ba tare da ya yi ƙarin haske ba. kafin baban ya kawo sauran labaran duniya bayan zaman muhawara kacoka a kan rashin tsaro majalisar dokokin najeriya ta ce a kafa dokar ta ɓaci a fannin tsaro amma a ɓangaren dattawa an fi ganin shi da a kafa sansanoni a wurare da aka fi samun rikice-rikice da fitintinun 'yan da kayar baya musamman a shiyoyin arewa maso yamma da arewa ta tsakiya inda 'yan alin suna lidda a watuwar jihad wanda aka fi sani da boko haram suka kafa tutocinsu a wasu ƙauyuka da suka kwace. Wakiliyarmu Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta aiko mana. Sha'anin rashin tsaro a Najeriya ya yi matuƙar ɗaukan hankalin Majalisar Dokokin ƙasar inda suka shafa sa'o'i fiye da hudu suna tattauna dabarun yadda za a magance wannan al'amari a shiyoyi daban-daban wannan lamari na rashin tsaro da majalisar wakilai ta ɗauki tsawon lokaci a kansa ya biyo bayan ƙorafe-ƙorafe na kisan gilla da kunci da wasu al'ummar ƙasar ke fuskanta wanda kacokal yana nuna buƙatar kafa dokar ta ɓaci a fannin tsaron in ji shugaban majalisar wakilai fami gbajabiamila the house its commitment to the security and corporate existence of the Federal Republic of Nigeria and will therefore accelerate its engagement with stakeholders at a special security summit that is being organized by the House of Representatives. A majalisar dattawa kuma cewa aka yi ranar wanka ba a ɓoyen cibi domin kuwa rashin tsaron ya ɗauki wani sabon salo da ke buƙatar zama da manyan jami'an tsaro a cewar sanata Muhammad Sani Musa daga jihar Neja ta Gabas. eh kudin nan shine za mu kira wayannan hafsoshi za mu zauna da su amma zaman da za mu yi namu ne kurin da su saboda mu gaya wa juna gaskiya su gaya mana gaskiyar menene ake ciki to muna so mu fara bincika mu ga diddigin me ke faruwa ne kasan nan ba zaman lafiya ko da kuke neman labaran nan da mu da muke ba da labaran nan duk ba mu ba mu ba wanda zai ce yana kwanciya yanzu to wani abu ne za ku yi daban da wanda kuka saba domin kullun ne sai kun kira wayannan shugabannin hukumomin tsaron nan ku gama magana ku ce eh. harkan tsaro ba kullun sai an bayyana ina ba cikin abubuwan da muka shimfiɗa za mu yi wanda yake ba za ka iya ɗaukan gaba gadi ka ce ga abin da kake so ka yi ba ka san gaskiya mai ke ƙasa ba muna ƙasar nan mun san an ba da dala biliyan ɗaya aka ce za a je a sau kayan yaƙi a ƙasar nan aka ce za a ɗauki ma'aikata to ka duba wani abun takaici a ƙasar nan a ce 'yan sanda da za a ɗauki aiki an gaza ɗaukan su saboda wai sashen eh, ɗauka daban eh, shugaban 'yan sanda na shi daban. Shi kuwa sanata Hassan Nasiha cewa ya yi dole ne a magance barazanar rashin tsaro da ƙasar ke fuskanta baki ɗayanta. A barazana kamar da muka faɗa a baya ba ƙarama ba ce. Duk barazanar za a kashe ɗan adam a kwashe dukiyoyi a kone dukiyoyi wannan barazana tun da ita kuma a hakikanin gaskiya ana cikin wani yanayi. So abin da muke cewa shine policy ya canza. maganar tsaro ya zama to shine babban ala a cikin najeriya ba mu da buƙatar komi face sha'ani na tsaro ya zama to an yi magana yan majalisar da dama da suka yi magana ɗaya bayan ɗaya kamar su smart adeyemi da cimaroke innamani da biodun olujimi da sirake dixon sun ce lallai fa lokacin ɗaukan mataki yayi domin ƙasar ta samu lafiya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baballe dauki da sauran labaran duniya. A jiya talata miliyoyin Amurkawa da aka yi wa allurar kafin COVID-19 sun sami sassauci kan shawararin gwamnati na saka takunkumi a waje. Sabbin shawarwarin daga cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC sun ce waɗanda aka yi musu cikakkiyar rigakafin covid-19 cutar da coronavirus ke haddasawa ba sa buƙatar saka takunkumi a waje sai dai idan suna cikin cunkoson jama'a jim kaɗan bayan sanarwar shugaban amurka joe biden ya yi ƙarin bayani a fadar white house kan sabbin shawarwarin biden ya ce hukumar cdc ta yi wannan sanarwa saboda masana kimiyyar mu sun gamsu da bayanai da ke nuna cewa yiwuwar kamuwa ko yada kwayar cutar ba shi da yawa sosai kurdawan ƙasar iraki waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'addan is a yanzu suna cikin fargaba game da wata sabuwar barazanar mayakan shiya da iran ke marawa baya a cikin 'yan makonnin nan yankin kurdawa mai cin gashin kansa ya sha fuskantar har-hare da roka da jirage marasa matuki da aka kai kan sansanonin da ke karɓar sojojin amurka da dakarun ƙasashen waje Hare-haren sun kashe akalla ma'aikacin kwantiragi ɗaya da sojan turkiyya kana sun jikkata wasu da dama. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kira Firaministan yankin Kurdawa Masrur Barzani a makon da ya gabata don sake jaddada kudurin Washington na ganin ɗorewar Iraki da yankin Kurdawan Irakin a cewar wata sanarwa daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. lamarin rashin tsaro a arewacin Najeriya na ci gaba da daukar sabon salo inda jama'a ke nuna bukatar daukar wa kansu hukunci. irin haka ya faru a jihar sokoto da ke arewacin kasar inda matasa suka husata suka koda ofishin 'yan sanda da wani da ake tuhuma dan bindiga ne saboda an hana su daukar doka da hannunsu daga sokoto muhammad nasar ya aiko mana da wannan rahoto da safiyar ranar talata ne wasu mutane da ake tuma cewa 'yan bindiga ne suka shiga wani ƙauye mai suna kainuwa a karamar hukumar mulkin kware da ke jihar sokoto inda suka yi fashi gidan wani alhaji bayan sun wuce jama'ar garin suka bi sawunsu suka tarar da wasu mutane shidda suka kama su akan tumar cewa su ne marayin daga nan suka hannunta su ga jami'an 'yan sanda domin ɗaukar matakin da ya dace rundunar 'yan sanda ta jihar ta bakin ta asp sanusi abubakar ta ce bayan da dpo ya karbi mutanen sai jama'ar suka nuna bukatar a bari su kashe mutanen da ake tuhuma an ta kiran mutane ana gaya masu cewa bandit rufe a bandit dole sai an yi investigation an tabbatar da cewa bandit ne ko ba bandit ba hmm. haka nan yi abin yi attracting angry mob sai dai a ba su su ka kashe kaga ba wani dan sandan da zai zo ya dauko sosai laifin da ya yi ba mutane ka kashe ba zai yiwu ba So, in an attempt he rescuing wa'annan suka yi bonin suka sa mu police station wuta suka kona mai ci kanshi motar tashi ta hawa da motocin 'yan sanda da suke wurin. Suka kuma a yunkurin da yake don ya kare rayukan wa'annan din kuma suka kama ɗaya suka kona shi shi ma. sannan response team suka je suka yi dispatching nasu sannan sauran kuma aka tafi da su cid cewa na ana ta bincike tun da wayanda suka aikata wannan abin mutane ne wanda suke cikin gari ma an san ma hankali za a yi ta kama su ɗaya bayan ɗaya insha Allah. Na zanta da wasu shaidun gani da ido akan abin da suka gani. Jama'a gari sun ka taho sun ka nuna dole sai an ba su mutanen. Sun kori mu sun kama halbar bindigogi sun kori mutane gabas sun kori mutane yamma kudu arewa to har dai Allah ya kaddari da an ka hukunto da ɗaya daga cikin barawon cikin barayin guda zai mutu to kayan aikin sun kare to sai sun kai ta daga cikin mota da gudu ni bukatar mu guda ta mu ga an an kashe su saboda suna gaba sun gulata mana lahaja jihar Sokoto yanzu yanzu ina ga cikin jihar Sokoto babu abin da aka illa daga Kernafis sai ana kashe-kashe ana ta'addanci. Wannan na zuwa ne lokacin da wasu al'ummomi ke fuskantar har-haren ta'addanci musamman a gabacin Sokoto duk da wannan wata na azumi da ake ciki. Sa'idu Neno Ibrahim dan majalisar dokoki ne na jiha wanda yankin da yake wakilta ya fi fama da wannan matsalar. Babu ranar da barayin nan ba su zo wani gari ba sun zo garin kurawa sun zo tare ɗin sun zo ɗinkawa sun zo sarkawa sun zo masken waya sun zo katsalle kuma za su faɗa su ce za mu je gari kaza kuma za su zo Su saboda haka kaga abu ne wanda ya kamata a ɗauki mataki na gaskiya federal gama ta ɗauki mataki in dai jiragen nan na yaƙi akwai su a najeriya don allah don annabi tsakanin katsina da zamfara da kyabi a kawo mana guda daya. bisa la'akari da yadda jama'a ke kokawa akan ayyukan ta'addanci da ke salwantar da rayuka da dukiyoyin jama'a rashin ɗaukar matakan kawo ƙarshen wannan matsalar kan iya haifar da wasu matsaloli na daban a nan gaba kamar yadda alamu suka nuna jama'a sun fara buƙatar a bari su kashe 'yan ta'adda da kansu Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19, da kuma 60. Sai kuma kilowatts 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraro ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Kwanaki biyu bayan jana'izar marigayi shugaban kasar Chadi Idris debi an fara rade radin cewa da akwai lauje cikin nadi a mutuwar shugaban. Sai gashi aka ce min wai ya je fagen daga kuma shi soja ne. Hal a ce za ya je ya tsaye ya yi tsaye inda in aka halbo za a same shi abin na yana da mamaki. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Litinin ta makon da ya gabata ne aka wayi gari da labarin rasuwar shugaban kasar Chadi Idris debi wanda ya kwashe tsawon shekaru 31 yana mulki. Rundunar sojin kasar ta ba da sanarwar cewa shugaban ya rasu ne sakamakon raunukan da ya samu a fagen daga inda dakarun kasar ke gwabzawa da 'yan tawayen fak a arewacin kasar. Kwana daya bayan da aka ayyana shi a zaman wanda ya lashe zaben shugaban kasar a wa'adin mulki na shida. To sai dai tuni da aka so mu jefa ayar tambaya akan mutuwar ta Idris Debi inda manazarta da masu fashin baki ke bayyana ra'ayin cewa akwai dai wata kullalliya da aka yi ta kashe shugaban sabanin yadda aka ba da sanarwar cewa 'yan tawaye ne suka kashe shi a bakin daga. Shehin malami kuma mai fashin baki kan siyasar duniya Farfesa Bube na Maiwa na jami'ar Antadiop da ke kasar Senegal na daga cikin masu irin wannan ra'ayi. na farko dai shine cewa in dai shugaban kasa iya shugaban bataliya hashi da kan sheje to za a karfafa yanayin tsaro mun gan shi a zamanin da ya kai eh, hari ya shiga gaban rundunar sojan chadi a cikin kogin eh, eh, chadi inda an ka karfafa yanayin tsaro to yanzu sai gashi aka ce mun wai ya je fagen daga kuma shi soja ne hal a ce za ya je ya tsaye tsaye inda in aka halbo za a same shi abin na yana da mamaki babban soja ne kuma shi mutum ne wanda ya saba da yaƙi ya tashi cikin yaƙi ya girma cikin yaƙi hamma yana shugaban ƙasa yana zuwa yaƙi da yaƙi ya karɓi iko duk abin da muke gani dai shine cewa akwai wani ƙarfi bayan abin da aka yi wato cewa da 'yan da su to su faɗa mana gaskiya su 'yan tawaye suna ikirarin cewa da su ne suka kashe idris debi wannan kamar kwalliya ce suke son yi kansu in aka je aka diba abin da a sanadin cewa da idris debi ya rasu yana daban me yasa na ce haka in aka tsaya aka dibi hudubar da shi shugaban kasa faransa ya yi a wajen zana'izar shi to hudubar nan fa tana nuna cewa akwai matsaloli na ɗaya kowa ya san ƙasar faranshi ƙasa ce wadda take allah wadda da juyin mulki ta ƙarfi ta soja to amma ga shi kwana ɗaya bayan an kashe shi idris baby king aka zo aka yi juyin mulki ta fannin soja aka kwaci iko da ƙarfi kowa na ji yana gani ƙasar faranshi kawai sai ta ce to ta gane ta yarda da hakan eh, ƙungiyar eh, haɗin kan afirka ita ma kan kanta bata hudu ta yi magana ba cewa da ta yi allah wadda da irin wannan abin kamar yadda ta saba wa'annan ababen suna nuna mana cewa da akwai wani hannu bayan kisar da aka wa eh, mala idris debi to amma farfesa wa kake gani yake da hannu kuma menene dalilin yin haka mun saurare shi a zamanin yakin zaɓe ya yi maganganu ta cewa da ya kamata a ce kasashenmu na nahiyar afirka su tashi tsaye-tsayen daka wa'annan da suke sace mana arziki wa'anda sun saba suke sace mana arziki a daina sace mana arzikinmu arzikinmu a bar mana kayanmu kuma su bar ɗaukan su wa'annan masu hannu da shuni ko kuma in ce maye mayan ƙasashen duniya su bar ɗaukan mu kamar bayansu wa'annan irin maganganun suna zama kamar sanadin cewa da a kashe shi mun taba ganin irin haka an taba yin haka da shugaban kasa burkina faso thomas sankara an taba yin haka nan da shugaban kasa eh, congo demokradiyya wato laurent desire kabila an taba yi haka na a nan kasar chad wato shugaban kasa tom balbai da ya shiga halin naki wato cewa da a zo a sace ma kasar chad kudinsu eh, ko arzikinsu a yi amfani da su an yi shi a jamhuriyar niger a zamanin don dangane da farashin uranium da ya ce a daga farashin uranium a kara mishi muhimmanci a kamar juyin milki. an yi shi da shugaba tanja a jamhuriyar niger duka kowa ya san dalilin da aka hamɓarar da shi wannan shugaba tanja da shi bai kawo sauyi ba a kundin mulkin ƙasa a'a cewa ne a ɗan ƙara mishi da irin aikin da za a hudda Nijar daga cikin irin halin kakannin ke yi. To amma akwai wata shahuriyar ƙasa mugunya ƙasa a cikin duniyar nan wadda ya zamanto ita ta yi mallakan ƙasashe wato ƙasa faranshi muddin ya zamanto eh, wannan ƙasar mutane basa amfani da abin da ita take so kowane shugaban ƙasa ne za ta gama shi na zana muku da yawa za ta gama da shi na zana muku da yawa da ta gama da shi wato bugu da ƙari duk shugaban ƙasa in dai aka ce na cikin faɗin ƙasar da faranshi ta yi zaman milkin mallaka ne ya tashi yana so ya nemo 'yancin kan wannan ƙasar to ƙasa faranshi za ta gamawa da shi mun gani kuma ƙasar faranshi da ya zamanto tana fargaban cewa da shugaban ƙasa kaddafi mamarar kaddafi za ya huddo ƙasashen da ita ta yi zaman mallaka su daga cikin halin ke yi kowa ya ga irin yakin da suka kai suka hambar da shi kuma har suka kashe shi kuma kwanaki masu zowa kowa za ya ji yadda aka yi kamar yadda yadda aka kashe sauran shugabannin kasan eh, eh, afirka eh, aka samu aka san yadda aka yi labari za ya zo muna cikin kwanaki na gaba ta cewa da akwai hannun ƙasa faranshi cikin kisan da aka wa idris debi. duk da yake dai rundunar sojin kasar ta chadi ta naɗa ɗan marigayin janar muhammad idris debi a matsayin sabon shugaban gwamnatin riko ta soji domin daidaita al'amura da kuma mayar da kasar kan turbar demokuraɗiyya nan da watanni goma sha takwas to amma akwai wasu rahotannin da ke bayyana cewa wata ɓaraka ta kunno kai a tsakanin majalisar ta mulkin soji wasu majiyoyi na bayyana cewa yanzu haka an sami takaddama da rashin yarda tsakanin su kansu 'ya'yan marigayen da ke kan manyan mukaman soji lamarin da kuma ke kokarin yaduwa ya zuwa rundunar baki daya a daidai lokacin da kuma ake baza rahotannin cewa 'yan kasar suna nuna rashin amincewa da gwamnatin mulkin soji wannan lamari a cewar farfesa bube na maiwa wani babban hatsari ne ga kasar da kuma kan iya shafuwar dukkan kasashen yankin afirka ta yamma eto eh a kan gaskiya kasar chadi za ta shiga cikin halin kakani kai wato dama kasa ce wadda ya zamanto akwai matsala sosai-sosai ƙasa ce wadda in kuna tuni cikin shekaru 1980 suka shiga cikin halin yakin basasa to ina ganin cewa in aka tsaya aka diba arewacin ƙasar wato ƙasar libya ba kwanciyar hankali kasar sudan ba kwanciyar hankali tunda mun san da cewa da bangaren darfur akwai matsala kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya ba kwanciyar hankali a ƙasar kamaru iyaka da eh, chadin akwai boko haram a ƙasar najeriya akwai boko haram a jamhuriyar niger kuma akwai yanayin tsaro a cikin ƙasar to yanzu in aka zo aka samu wannan baraka muna fargaban cewa da kamar chadi kar ta koma cikin irin halin da ta shiga cikin shi a cikin shekara 1979 zuwa kamar shekara ta da 980 inda suka samu yakin basasa in ma ba yi hankali ba matsalar za ta kai su cewa da kama a raba cadin biyu saboda 'yan kudancin cadi wannan abin duka da ake yi bai shahe su ba inda muke nan muna tsoro shine cewa da yanayin kasar libya tunda akwai makamai yau kowa yana iya samun makamai kamar da kake iya zuwa ka je ka sayo dan masara ka zo ka ci in kuma ta shiga cikin irin wannan halin gashi yanzu 'yan ta'adda sun zo sun watsu a cikin bangaren sahel wato ƙasa irin su niger irin su mali su burkina faso har zuwa su mauritaniya wato cewa da abin za ya shahi ma sauran kasashen ba kasar da kaɗai ba in wannan abin ya tabbata cewa da barakar da a tsakanin su kungiyar ta sozawa ga wa'ancan 'yan tawaya wato za ta shafi ma kasashe da yawa. a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin cuba hero diodo ne da ya daidaita sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka tuma da la'agai da sanyin na yanzu kuma ga karatun alkur'ani mai girma a bakin yara manyan gobe. أم الكرسوم نزير العدم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أن عاتق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك أني سلطانية خذوه فغلوه ثم لجيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم الله yanzu ko lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice. A jiya talata mutane akalla biyu sun mutu a kasar Chadi ta yankin tsakiya Afirka a yayin wata zanga-zanga ta bukatar gwamnatin wucin gadi ta sojoji ta mika mulki ga farar hula. Majalisar sojin ƙasar ta kasance ne karkashin jagorancin marigayi shugaba Idris debi wanda aka kashe a ranar 19 ga watan nan na Afrilu yayin da yake ran gadin sojoji da ke fafatawa da dakarun 'yan tawaye a arewa da injimai Injimaina babban birnin ƙasar. Kafafen yaɗa labaran ƙasar sun ce an bindige wani mutum har lahira a birnin Mandu na kudancin ƙasar sannan an kuma kashe wani a birnin Injimaina. Wasu da ake zargin masu ikirarin jihadi ne sun kashe wasu 'yan jarida kasar Sifaniya biyu da wani ɗan kasar Ireland a gabashin kasar Burkina Faso a ranar Litinin. 'Yan jarida suna tare da ayarin da suke yin sintiri na yaƙi da masu farauta ba bisa ƙa'ida ba a gandun Arli National Park lokacin da 'yan bindiga suka kai wa masu sintirin hari a cewar majiyar jami'an tsaro a ƙasar da ke yammacin nahiyar Afirka. Yarima mai jiran gado na Saudi Arabia ya faɗa a cikin wani jawabi da ya ta talabijin jiya talata cewa masarautar na tattauna kan sayar da kashe ɗaya cikin ɗari na kamfanin mai na Saudi Aramco wani babban kamfani na makamashi na duniya. Yarima mai jiran gadon Muhammad bin Salman ya ce Aramco babban kamfanin man fetur na duniya wanda aka sanya a cikin kasuwar hada-hadar hannayen jari ta saudi boz a ƙarshen 2019 zai iya ci gaba da sayar da ƙarin hannayen jari ciki har da na masu saka jari na ƙasa da ƙasa a cikin shekara mai zuwa ko biyu nan gaba a jiya talata miliyoyin amurka da aka yi wa allurar kafin covid-19 sun sami sassauci kan shawararin gwamnati na saka takunkumi a waje sabbin shawarwarin daga cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta amurka cdc sun ce waɗanda aka yi musu cikakkiyar rigakafin covid-19 cutar da coronavirus ke haddasawa ba sa buƙatar saka takunkumi a waje sai dai idan suna cikin cunkoson jama'a masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu rahotanni a wani sabon shirin. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da cuba hero ne wanda ya bada umarni da ma injiniya mu na wannan safiyar baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum